amina amina ko ina kaca kaca wannan wata irin mata ce mara hankali ami ina kike ne amina ka Assalamu alaikum. Kullum zan kira ki za ki za Wai me haka ne? yaushe za ki gyara kanki ne yaushe za ki fara tsafta kina wanka kina kina abubuwa ne yaushe zan nan ta fara faruwa kai haƙuri ba ki gyara ɗakin ki kalli bashir ɗinki bashir ɗinki ya fi wata uku yanzu ba a wanke ba kalli ke kanki kullum shi ke na sai dai dinga abin nan kai haƙuri na daina haka kike cewa in yi haƙuri in yi haƙuri amma ba kya canja ba kya gyara na sai turare duka duka baya sati kullum sai na dinga sa sani da me ni a cikin gidana ba zan huta ba

Allah ya sa a fi haka Allah ya buɗa Allah ya raba ka da shirin mutum da aljan Allah ya raba ka da duniya lafiya Allah ya maka albarka Allah ya ka da alkhairi kai madalla madalla Allah ya maka albarka ne ya uwar gida maka albarka uwar gida kan gida masha Allah da wani hmm. amma su ta ango

to mana sai ki dinga wani abu kina wani abu ke kullum ba kya gajiya da dukan kan nan a je a warware a abin nan ke kina ji ina da baki daga ofis ɗinmu na kunya ne ina so ki sarrafa mana abinci mai daɗi insha Allah baka da matsala zan maka abinci iyakacin bakin gwargwadona ba kai kaɗai ba har da mutanen da ke cikin gidan nan za su yi alfahari da ni. in ka zaki ma ba karamin daɗi zan ji kuma zaki fidda su dan Allah da Allah ki fidda ni kunya kulolin nan sababi a ɗauko su kada a ce za a boye a fito da komai da komai yi kyau kin ji ana gama burge ka ba na son mako a wannan bangaren abokaina ne na ofis karka da sai ka dawo ranar da gidan wallahi suna nan lafiya kalau <laughs> wai muna? eh ita tana ciki Oke ta tana ciki ya wasa bara ni shiga to madalla esculosis ni zan yi da wata esculosis salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum sa a'a yar halak yanzu nake zancen ki a raina wallahi Allah yaya me yake faruwa gaya ki to fara dai bani labarin tukunna kafin ki karasa sakawa ko kin san me za a yi wa kunnen kike ji a kai da Allah <laughs> haba to kin ga alamu masu a fuska ta a ban gani ba ban gani ba Muje. bari tashi da abin kayan da nake da saka miki

gaskiya ba zan iya daurewa sai an kawo nama nan gaba an yi miya ba akwai sauran gari a gidan ne eh akwai sauran gari ne da Allah ji koma to ina sa rage ta na gaskiya sista ina son atamfan nan to shikenan sakina ki dauka kawai ah to gode sosai Allah ya saka da alkhairi Kar ki damu ai wannan yi wa kai ne to na gode Allah ya saka da alkhairi alabar zumunci ki damu ai wannan yi wa kai ne kawo sai ki hada ki abin nan da less din sai ki kai wa yan biyu laliya ta siya to in ta tambaye ni kuma kudin su fa ya zami a'a ki kira ni a waya wannan ba matsala bane in so sai mai magana ce da ita da ita ba matsala Abba Amina. Abba Amina. Ke makaune ina ce dan Allah ki dubi garin nan. Ko makaho ya wawura ya duba eh. bacin duk ƙazantar da take ciki kuma ki kara min wani ki kara min atishawa a ciki da yawon ki da maje nake shiga ciki sannan kike tsammanin kuma zan sha da Allah ki tashi ki bani guri na ce ki bani guri ke kamar ba akwai miki tsafta a gida ba kai subhanallah Maimuna! Maimuna! Maimuna. Na'am Akwai sauran legare a gidan nan? eh kamar da akwai a su to to yunwa nake ji Allah zai ki ji ko ki kawo to amma amina halin amina Yawa baba. Yawa. To To baba zan koma ciki wurin sakina. To shikenan na gode. gwai sai ka ce buhun garin in suka aka juya a ciki ai ka ji tsiyata da maimuna kenan ita almazaranci ba adani in an ba ta kaya ta sayar bannatar da dukiya ita gaba ɗaya ba ta san darajar dukiya ba ita kuma uwar gidan in abinci aka kawo sai an kashe kuɗi a yi abinci ba daɗi ga ƙazanta ta kunyata mutane kai jama'a wannan yaro bai sa a mace ba wallahi tallahi mata biyu ba ta gari mata biyu ba ta gari Allah kai masa sauyi da alkhairi Allah ka kawo ƙarshen wannan lamarin Allah ka shiga lamarin Allah ka dubi wannan yaro wayo Allah ke kuma lalaciya tashi mu je ɗarka wayo Allah gani kin bani sako na kawai ai eh, biyu laliya ai daga zaran an sai da wa'annan kayan zan dawo na kawo miki kudin kin ga ko da mantuwa ta wallahi na manta <laughs> wallahi na rasa miki ke damun ki an kin fiye saurin mantuwa da yawa to kin gani ma na yi ta ran da kika bani na manta da shi <laughs> bara in ji na dauko wai mai dokar bacci ne ya bige da gengede <laughs> mm. yawwa kin ga ai da ai na zabga mantuwa to Wajen mu taka miki. Wawai Amina tana ciki. Kuma ke fi kina rabu da ba rabu da wai wannan kike faɗa shamsu hmm. wallahi yaran mai gidana ne mabiya aiko shi ne ka mata cefa ne <laughs> ina kaza mu hace fa ne ake aikowa ta yi abinci kin ga ba ruwa na in kika ganna a lahira kai na akai wallahi kina da hakuri tabin jan ni rufa mu asiri me ya hadan da girkin wannan matar kazama ai wallahi duk ran girkin ta sai dai na shiga kicin na girka da kaina in ba haka ba sai dai na muni ina shan complex to fa da yafi miki ni kam karara kara <laughs> tsaraka na na rabuwa to kiga shi Amma alaikum salam. A'a, Dini. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Lafiya lau dini. Sai yanzu aka kawo naman miya? Yi wallahi. Lafiya dai ko? Ibrahim ka dinga ɗaukar kan. Ko jirgin ta sai ka dawo tun ɗazu. Me ya je ya zaunar da kai tun ɗazu ina fitar? Wallahi da an samu matsala. Matsalar me kuma ka samu? Wallahi su ɗaliba ne suka same ni hanya haka ɗan samu wani matsala wallahi. ji ba ni kawai in jin ɗora abinci ina ne. tun ina jiran ka sai dini je ka abin ka Allah ya so Allah ya so ba gara ma dinin ba ta tashi da barbaru bejin wani jikinsa akwai abin da ya fi kazanta yanzu ba zuwa ki murgu da kazanta kuma ki magana ina magana na ce ba gara ma shashancin dinin ba da kazanta ku yanzu kazanta da zuma ba zuwa ki murgu da kazanta ba sa ni kira waki ɗazu na ji kina cewa a a sai da les kina da na ji kina magana da yar uwaki gaskiya ne haka kika ji to me ya faru lafiya ba ɗazu ɗazu umar ya raba mana lesukan ba da atamfofi to yawa ma ya gaya miki cewar sai wa zan yi ni falashin ne kawai bai min ba na bayar ne a siyo min wani kuma ma wai ko ban ɗinka ba waye zai gaya mishi ban saka ba sai dai idan ke zaki gaya mishi ƙarya kike muna saboda na san halinki almazazzara ce ke ba ki da adani ba ki da kintsi kuma ma kin ma yi shawara da shi cewa ke za ki sai da les din in bai gani ba ki nuna masa kin canja kuma in bai ba shi ya so ba sai ki gaya masa ki ce ke rashin bai miki ba ya canza sai kawai ki gaban kanki to shikenan tunda na ga baki yadda ba ba Allah ya baki haƙuri Gaskiya ni dai na san na gaya miki. A'a, in gaskiya ce ai ba haka ake yin gaskiya a gidanku ba. Haka gaskiya take a cikin gidanku? Eh? Ke ba ki rasa ci ba, ke ba ki rasa sha ba. Me kika nema kika rasa anan gidan? Ki rika dauka kayan ki kina sayarwa. Ni kike ga wannan kalmar? Ni da kike ga wannan kalmar mai Abu amma zaman kare? To ni ko na san yadda zan yi. Tabijin. ban gane ni wani kaya kenan a'a ni ban yi haka da ba a to ai da sai ka kira na ai a kwanaki ba mun irin wannan ba na gaya ma kuma ai da sai ka sake kira na ka kawai bari kawai ma yi magana yanzu to amma kai ba ku hakan da ita ba ne mun haka da ita za ka ji ina taɓa ɓatu a waya kwata-kwata ne ba mu haka da ita ba ni ba san me ke damun wannan matar ta kawai sai ki je nan ki karbi bashin kaza ki bashin kaza yanzu ta je wajen wannan mai shagon nan wai ya bata sabulu katan biyar sannan ta karbi man shafa kala kala guda goma sha biyar wai ni na ce ni na ce ta je ta karba ya yi turo man da akawun nan ba zan turo kuɗi yanzu wannan magana ce don Allah sorry wato ni kaina abin ne ya bani mamaki ban san san da na faɗa maka wannan magana ba ka manta cewa yau kai da kabi za ku zo gidan na ci abinci salamu alaikum wa alaikum assalam malamai ku nake jira ba ni wallahi bana to gashi ma yana cewa ma zai ma tafi ma shi ya ma manta ka san nan eh wani mutashi mutum tunda haka ji mutumin ya fara ihu ka san shi ya fara jin ma da ka san mahaukacin zaki haka yi abin ni ne kuma mahaukacin zaki kaka ai misali ne ka san kai baka iya jure yunwa ko shi ma ko mahaukacin zaki idan yana jin yunwa ka san ka hauka cewa iki wannan kuma gaskiya ne ka da gaskiya yawa ban da ku tashi zo ka rufe office nan da eh, alaikum salamu alaikum amina amina yawwa salamu alaikum alaikum ah, ne ah, a to to a <laughs> burge na inda take burge ni ba ba ta lokaci shaf shaf ya yi bismillah bismillah to a ko mun da sharin biyu biyu ha ba ba kuna cece kamar abin da lafiya na gaba kwaci ne cikin ai ya zama dole ai dole mu ci ni baka koya sa ba muna ta sauraron ka ne kana hira ban gane mu da Allah mu haka ya ni ba wanda ya ci mi muna ci muna ci ci ba ya muna ci haba ba ga shi na ci rabi ko Lafiya? Me da Allah ya faru, da Allah ku gaya mana. A'a. Ai tsakanin da ku ba ku. Na zo ba. Allah menene menene inna lillahi kuda kuna ga gashi ka ni wallahi wacce ayya wata fita daga raina wallahi kun san ina da kyankyami wallahi ka kaga um, ina jin ko kaga ku bari bari a canjo abincin da bar yanzu ne sai dama akwai tuwo sai a ai tuwo wallahi dama na ci ai san Allah eh, ni da ƙara iya cin abinci wata kila sai nan da awa ɗaya ko biyu yanzu kaga ka gane ne da aka yi zan iya cin wato ita ka gane Amina wato tana da dan ka gane ƴan kazama kazama ce kawai wato zaka kana ji ita wannan uwar gidan ta saurara ka ita uwar gidan kana da namu tana kan matsala Allah ka Allah da Allah ke wallahi ban taba tunanin abin da zai zo da haka saboda ni buri na abin da na shirya daban amma wannan ai ai abu Umar wannan ai cin mutunci na hana ku ci abinci na ce dole sai an zo waje na Umar karfa ka damu mun fahimce ka kar ka sa komai a ranka mu da kai mun zama daya ba za ka taba yi mana abu dan mun kai wulakanta mu ba ka gane ko wannan abin tsakaninmu ne ba wanda ma zai ji a umar abinda nasir yake faɗa gaskiya ne karka damu mun ka mun maka uzuri ka gane karka damu nan ba komai dan Allah dai ku yi hakuri dan Allah ku yi hakuri baka ga malam mu mun ce maka mun yi fushi ai da hana ku cin abinci ba ma kamar shi ka san shi dan Allah ku yi hakuri to na hakura inda ni ne yawa shi ma gunan na gode mun zan wuce sai ka zo eh, eh takiya karka damu ko wanda ku koma gurin suka ci abinci kan ma hana ka cin abinci kuma dan Allah ku yi hakuri ke wani wani irin wulaƙanci ne eh wani irin hauka ne wannan kina da hankali kuwa yanzu ba abin da ban gaya miki ba na ce baki za su zo kada in ji kunya ki san da abin da za ki yi yarinyar sai da kika sa na ji kunya sai da kika zo kika takuda da gashi da komai da komai wallahi mai gida sai da na yi gyara komai na tsatsace maka abincinka haba ba gane ba wani wani irin abu ne ba abin da ban gaya miki ba ba za ki dinga tsafta ba ko da so ɗaya ne wallahi wallahi mai gida ana so a haɗa ni da kai ba gane ba wallahi haɗa mu ake so a yi da kai mai gida don Allah dan annabi kai haƙuri amma ni ina tunanin maimuna ce take so ta raba ni da kai wace maimuna maimuna ce ta haɗa mu faɗa da kai take so ta haɗa ni faɗa da kai maimuna ce ta je ta mun barbaɗe a cikin abinci duk yanda aka yi take so ta haɗa ni faɗa maimuna maimuna na'am wato ke kika je kika sa mata abubuwa a cikin abinci ko kika sa mata kudaje saboda baki da kunya bai san cewa ni zan ci abincin ba ke kuma sanar rashin mutunci na ki nan ya bullo magana rashin mutunci to har ina kudin yake barantana barantana romansa me me zai sa da zo da saka miki a cikin abinci ke ki faɗa mishi domin saboda duk kina rubuce kuke ki sa kudaje da gashi a cikin abincin ba Kai ka ce baka san kazantar wannan matar ta yi kika kai kika sa mun saboda kina so ki hada ni fada da mijin. Ba ta ce ta tafi ce Kai kai ya isa A eh, ba kuma. Ya za ka zo ka tsaya kuna wannan matsala. Ah, abinci na ce kai mun. Da ta ce ta tsaftace ta tsaftace ashe wai ita ce ta ta sa mata kuda da gashi a ciki. Ha ba umar. Yaushe ka zama sha sha sha. Kai sai ka ce wawa. Yanzu kai wannan yarinyar baka san kazantar Amina ba. wani irin kasar ta ce ba yaba ɗazu karun rogo da ta kawo mu haka ta jika shi da dattinsa ta masa wanki ɗaya nan da ake a zubar ko biyu haka ta kama da datti taya gari zai ciwo eh wannan har ya aikin kan a neman ƙarshen kazanta a gurin ta wannan an gama da kanta a to ga ya mishi da ya hakuri na bari daga yau ba zan saboda haka kai haske da bashar kike mata a bashar wato kike mata ko ta je ta mun wannan abin saboda kina ta haushin ta kenan zaka hada da ita za ki haɗa da amarya ta na ina magana ne kana biye musu ke da kike wannan magana ke akwai wanda ya fike almazazzaranci da shashanci eh yanzu wannan yarinyar ɗazu na zo na ritsa ta wani ke tambaya ta wai na ji da ita da 'yar uwarta ta ba da les ɗin nan a je a sayar mata ta ce wai ba haka ba amma abin da yake so kata yanzu ka tambaye ta ka ce ne ta ɗauko maka les ɗin. Rashin da rabar kika ce a siyar? kaina ya a ce matan nan guda biyu ba ta gara a cikinsu kowace ai mata nasiha ai mata faɗa amma abu ya gagara ita wannan kazantar ta kullum kamar ƙara tura mata ake ƙazantar ta ci gaba ita kuma wannan ba dama a sai abu a bata komai nata sai a neme shi a rasa struck jikinta ma ta hana ta aje ko yaushe ta kwashe ta sayar to shi rayuwa za ta tafi haka hmm? nasihan nan yi ake kamar ba yi ake ba ba za ki gane ba ne wato ba ma kayanta ba inda ma abin ya tsaya kayanta ba da su babu kayana wanda muka yi angwanci da wanda wannan nasiru ya kamun daga ƙasar waje aka min ɗinki kawai nan na to sai na ga wannan mutum sai ya tsida ni ah sai nake gani wannan kayan kamar nawa sai ce eh, da Allah ga cikon kuɗi a nan eh, eh, sai ya an ce wata mata da take sai da kayanki eh ai sai na kaya eh sai ya ce eh ga ma ɗayan ma da ya siya ai ce ai kyau ni ta ai kyau wallahi sai bani cikon kuɗin ni na gaji baba a ce kayan na mata ta za ta siyar kayan biki na gaba ɗaya ta sai da su to ni abin da nake so baba wa'annan su fita a yi yan bi sha biyar baba auren zaura ba tsada ba ne da shi guda biyu dubu saba'in da biyar ya biya min bukata dubu talatin da bakwai da ɗari biyar biyar hankali na kwanta baba ba sai na ne budurwa ba wallahi ba sai na ne budurwa ba ya ka jima na zaura sun fara kaga ka kwantar da hankalinka yanzu ka san me in Allah da ka bar komai a hannun Allah ka bari a hannuna ni zan zo maka da hukuncin da ya dace da kowace kaji ko kai baba ba hukunci da ya dace disi waje ka wallahi baba Allah si waje na ce ba gaggawa gidan mai kara faɗi a shigo da wasu biyu ai Allah ya min arzikin da zan kara wallahi to ni kaga rigima ka ce take hadan da da in kanka ya dau zafi ba ka tsayawa ka ka sa shi ya sani kai da kai ya dau caji shi kenan sai ka rikice ka bace tunda na ce ka bari ka bar komai na Allah ka bari zan zo maka da shawara ai abinda babbai hango yaro ko harimi ba zai hango ba komai a natsai ake a cikin nutsuwa ko ba haka bane kai shuru kai hakuri dan Allah ka ji ko eh, ka daina damuwa da harkar su zan zo maka da shawara ba da dadewa ba ka ji ko yau ya sannu nace sannu sannu kuma na ne wake dan Allah dan annabi ke ba kya gyara abu ne yanzu dan Allah dan annabi zanin gado a cure bargo a nan fulo a nan bi a can wannan da wannan yan uwa wannan daban bare kuma ba wani abu ke da zaki ke yiwa oke ka bai ka ɗakin Wari me wannan? Wari kuma a cikin ɗakin nan? Gaskiya ɗakin nan baya wari. Sai dai in hancin ka ne ba da. Wani irin hanci na hanci na lafiya kalau yake. Wallahi hanci na. Kamshi nake ji a cikin. Eh a dole mana. Kin fesa turare ba? Da turare ne da wari sai suka haɗu. Sai suka yi wani bansi bansi. To mai gida don Allah yanzu ya kake so ne. Ya nake so ki? Ina za ka je? Ba gane ina zan je ba. Ka tsaya ga shi. Ga shi bari in zai tare ka za ka ci kamshi. Magana nake maka ka tashi mu shiga cikin ɗaki. A kin san ban tashi ba. Fara tashi na. Okay. Magana nake maka tashi mu shiga cikin man. Dan Allah ka tashi. yake da wato tun da ke gani a waje ba sai kyale da gaskiya kana shiga hakki na da yawa ya zan miki adalci ai ke ke ce ba kyau kanki adalci ke ce kike abubuwan da yasa ni ma nake miki wannan rashin adalci gaskiya baka isa baka tashi wallahi ke saka mu fulo ke ke ka tashi mu shiga ciki saka mu fulo na ce ha ya zan isa saka maka fulo tashi ki wuce ma ce ina ci ne oh yau ka san ni ma kaciya ne baki da hankali ko da hankali na amma ka tashi mu shiga cikin ɗaki yau ranan yau rana na ne gafara mace kun farar da ki wallahi sai idan ba sai in ku tafe ki ba gafara na ya nake gani kana yin ɗakin mai muna kuma Miki da damun kizo. Maimuna.

suka ƙi karatu mm, suna jiran mai jiran mai su karɓa fetur su karɓa kai mai da inda yake ma to ka ban sani ba ka sani ba na rana da wani kuɗin mai da ah, bakwai da rabi ka baro gida ko na na ina kana ji ina wato ina da matsala babba wannan matar ta na rasa yadda zan da ita yau ki ciwo bashi a nan ki karɓo rance a ki aro a nan kullum kullum da kinkin mota kullum ina cikin matsala na yi na yi kai nan saboda an ce wani lokacin mata suna da tausayi mata da kuka ne wallahi a banza wai kana nufin ka ce har yanzu matsalar nan ta matanka bata kawo karshe ba ita wata ma ito wacce ma na dan fara saba da ita saboda to kazantar wani lokacin kawai tashi nake in gyara abin da inda zan iya gyara to ita wannan din ce yanzu wani maganar bashi maganar kafin shine ma yake dan damu na yi. ni ko umar mm. idan ba za ka dan ba ina da wata shawara da nake tunanin idan muka yi offline dinta Allah zai taimake mu wataƙila mu kawo ƙarshen wannan matsalar a samu waraka. To, shawara. abin da nake so da kai shi ne ba gida ɗaya kuke ba ba ɗaki ɗaya kuke ba a zo ta magana ku ba ɗakin ka take ba kan gado ɗaya kuke ba hmm, kan gadon da kake wannan magana da Allah eh ni ne in ta zai hmm. to shawarar da zan shi ne ka nemo dan small hmm. ka kawo mata ta wayewar gari lafiya alaikum sannu sannu sannu na bata muku lokaci to ina so ku kasa ku ina da albishir da nake so ku muku wato na farko ke uwar tsafta uwar tsatsaf uwar kyalkyali da bata abubuwa to daga yau babu wanda ya sake cin abincinki a gidan nan ke shayi wannan in kika dafa ba mai sha sai ke duk abin da za ki yi iya cikinki in abinci za ki ko me za ki dafa ki dafa kanki ke kadai ba wanda za ki sake dafa abinci ce ke ko ruwan sha ne ki ɗebo naki ki sha kina ji na daga yau wannan dokar za ta fara sannan ke kuma uwar almubazzaranci mai yoyon hannu duk wani abu da aka kawo ki iya ɗauka ki bayar in siya miki kaya ki siyar saboda komai naki ne to ki je wajen wani ki ci bashi ko ki karɓa aro ko rance ko ko ko aro billahi da zila ilahi daga rana irin ta yau duk wani wanda ya kira ni zan ce mika ki police station ba in ya ga dama ya tafi kotu kada wani ya saki zuwa ya same ni kin ji abin da na gaya miki kuma kar saki amfani da suna ki karɓa sannan kuma makullin kitchen da makullin store na abuwa da ke ɗiba ki je ki siyar maza tashi je ki kamo daga yau ya koma hannun baba duk abin da za ku ɗauka ku tambayi baba in ƙwayar wake ƙwaya ɗaya kuke so ku tambaye ta ta baku na ki je ki ɗauko min makullina ko ba ki ji mutum ba zai tawakkali da abin da Allah ya hore min ba ko bai ki siyar na sai miki laishi kin ce bai miki ba saboda ni dan kauye ne ban iya zaben laishi ba kenan ina isa ba dai ta da ba ka ga wani ai kai dai duk abin da kai mun kai dai yau wallahi lazi Allah ya maka albarka kai dai dai kina ji sannan kuma ke ina da ko shortage ba ki fesa ba ki fesa kanki ba wani abu da wani zai zai sake karba wanda ya fito daga hannunki a gidan nan an gama daga yau doka ta fara daga yau ba makulli ba ba ba hmm, Allah ya maka albarka kaji duk abin da za ta ko magi za ta dauka baya daya su zo su sai ta tambaya kuma in za ta dauka baba ki tsaya ta ta fita a gaban ki da ikon Allah eh. Allah saboda kin san uwar wato daga gafiya ake da yi. to daga berayen kuma sai su koma gafiya <laughs> to shi yasa ki tsaya a gaban ki komai ayi an ta ce maka kare Allah ya saka maka da alkhairi tas ku bani waje Allah shi albarka kayan girki nake so a bani ah, ba matsala mu je ina zo Je ki jira ni bari zo ma Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ka shigo? Wallahi na shigo. To, sani da dawowa. Kai sani sani. abinci da na so daɗi baba. Mm, da, to da ah, lallai. Mm. Ah, to mu je mu je mu je mu je. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. To. ɗan karan daɗi haka ai daɗin ma ai daɗin wajen hadiza ba da nan ba gargajiya za a miki mai daɗi ga kuma tsafta ai ko na ji shi za a ga abincin kawai ai ko tas da shi hmm. kai wannan abinci da daɗi yake a wannan mutum ya marmari sai a je a rinka so mana kullum mm, mm, mm, kin dinka son maka ta taɓa shi ne kana eh, kamar roba kana zaba ga jorin wallahi musulunci dai ce waye ka ciyar da matanka irin abincin da ka ci ka tufatar da su irin tufafin da kake sawa sannan ka shayar da su irin ruwan da kake sha wannan ba adalci ba ne ba kuma zalunci ne kuma Allah ya hana zalunci Allahu akbar haka ne eh wato sako daga ustaziya malama mai mana to abin da kika faɗa ba ƙarya bane haka ne amma wani lokacin kakan yi abu domin mai domin mutum ya horu ya kuma gane gaskiya don ya bi gaskiya domin a samu zaman lafiya amma dai akan wannan burabuskon sai dai ku yi hakuri dai nan gaba mutum ya rufe bawa ni abin da nake so da ku tun da da kun ji abin da ya faɗa an kun ya ji jiki ya tsira wannan yana da kyau ku kokari ku gyara ki daina yin wani irin kallo ki risina ke ki da tarbiya ne baba ki kokari ki gyara in kuka gyara sai komai zama daidai baba wato idan ta ne a haka idan ta ne kallon banza hmm. wasa mini, ya za ka yi min haka? Ni Wallahi in ka bani ƙarshen watan nan zan biya ka, karshen wata na yi zan biya ka ka to kaga saminu ba haka zami ba ba shi za ka ba wa bashi ba ni za ka ba wa bashi eh to da allah ka yi haƙuri ka bani saminu hello Thank you. lafiya su kenan me kike waigawa ke kuma <laughs> ke ma kin sani dan mai da sabulun wanka nake dan dubawa sakina kenan da kenan ai yanzu waya da ki babban zakara kamanya ai yanzu babu abin da nake fuskanta a gidan nan face bakin ciki da wulakanci bakin ciki amma kike zaune to me yasa baki gaya baba asaba ba to ai babu asaban a gabanta aka zartar da hukuncin komai ina lillahi ke in taɗaice miki ma yanzu hatta mukullin sto ɗinmu a hannunta yake komai da kika sani in dai za a yi amfani da shi sai dai a tambaye ta ta ɗauko mana kuma abin bakin cikin ma mutanen da nake karɓan kaya a gurinsu yanzu umar ya je ya ja musu kunne ya ce kar su sake bani in ku suka sake bani shi babu ruwansa kin san menene addu'a zaki dinga yi kina ga yawa Allah tunda ke ma dai kun san kina da matsala ke ma kin sani ko ba haka ba gaskiya ne ni kaina na yi dogon tunani na gane cewa laifinmu ne domin umar ba shi da laifi iya bakin gurgudu yana yi ya ga ya rufa mana asiri kin ga musamman ma ni problem ɗina na ta daukan abu ina zuwa ina siyar mishi to gwara ma amina a kaina kin ga ita amina kin dai san matsalar ta ba sai an faɗa ba to kin san me ko ba abin da ya fi karfin addu'a don allah ki dinga addu'a kina gaya wa allah allah ya kiyaye kin ji sista don allah karki damu ki dinga addu'a ni da na zo yanzu na gan cikin tashin hankali biki ji inda hankali na ne ma ya tashi ba to zan yi kokari na gana hakan amma kin san abin ne da kamar wuya idan mutum ya riga ya saba da abu zai yi wahala ki ga ya canza amma dai zan yi kokari na ga na jarraba haka kinga sista ki damu in kika ga yawa Allah kuma kika gyara halin ki insha Allah komai zai wuce Allah ya kiyaye kin ji amin Assalamu Amina. Amina. Lafiya kukan me kike me ya faru? Wallahi mai mana nayi nadamar halayena da nake ciki. Domin na lura na gani shi yake jawo min duka kowa ya tsane ni a cikin gidan nan amma in Allah ya na dina ba zan sake ba gaskiya ne Amina ni kaina na yi nadamar abubuwan da na aikata kuma insha Allah yanzu na tuba ba zan sake ba haka ne ni ma na tuba kuma in Allah ya yarda ni ma ba zan sake aikata hakan ba to yanzu kin san me za a yi abin da ya kamata mu idan Umar ya dawo daga wurin aiki mu je mu tsugunna mu nemi yafiya a gurin shi wataƙila idan Allah ya taimake mu zai yi haƙuri. Haka ne, na ɗauki shawarar ki mana kuma na gode insha Allah hakan za a yi. To kin ga ‘yar ta yanzu share hawayen ki. Ki shirya ki gyara fuskar ki ni zan je in ya so sai ki fito ki same ni a falo. Inshallah. da yaran nan sun gane kuransu sun ce sun san sun tafka kuskure a baya yanzu kuma suke neman afuwa na cewa a yafe musu to a yafe musu dan duk wanda ya kuskure kuma daga baya shi da kansa ya gane ya san kuskure ya ce a yafe mishi to a yafe mishi saboda haka kai ma ina so ka yafe daman laifi ne ke ƙazanta ke kuma duk abin da aka kawo ki saida ba shine laifin ba tunda sun ce sun daina sai a kori gaba nan gaba da idan ku sake to hukuncin da za a yanke muku babban hukunci ne mai tsauri ka yi haƙuri insha Allah ba za a sake ba kai haƙuri insha Allah ba za ka sake jin girki a rinka gyarawa a rangada bambancin guda mai kin gani ke matsalar ki girki ai matsalar ki kazanta eh, eh, eh, shine wajen girkin ita kuma matsalar ta shine ta iya girki kowa da to duk ku tare ku gyara idan ɗaya ta iya girki fiye da ɗaya kar ku ji kunya ki tambi yar uwanki ko ki tambi kanwa ke ake aiki sai ku kun gyara kanku kun ji ko ni ma na ya bi mun gode ya ce Allah ya kiyaye Umar mm. ai ya ba abun ruwan sanyi Allah ya mutu Allah ya kore Amin. Ah, babu komai insha Allah ah, na yafe musu Allah ma muna masa laifi ya yafe mana Allah ubangiji ya yafe mana gaba ɗaya Allah ubangiji ya sa za a dore haka farin ciki na ne in ga kullum kuna farin ciki ni kai na ba suna ne yau ina wannan tsawa gobe ina hantarar wannan ba da ki ki haƙuri ki gyara duk abin da Allah ya hore mini ki zama mai tawakkali dan abin da yake ki zama mai ta zuci ki kuma dan tsafta ne zikari ne ki gurin sha'awa dan turaren nan kin fesa gaba ɗaya ko ina ɗan shi to Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah ya ji kama ya shanka to ko fatar daki ne ne amina ya na ji wani ƙanshi ne gaba ɗaya tarrake ni gaba ɗaya ina shigowa sai sai sai sai wa zuciya ta wani sanyi da daɗi take daga sai kake ko wasa to uwar gida kan gida to ai shi ne za ta ga gida ya zo ya sake faranta maka ba yanzu ai sai ji soyayya ta da kamar lokaci kamar ranar da muka fara haduwa aikin tana nan kin je ɗiban ruwa bakin famfo eh kin ɗauko ruwa da ni kuma na kasa ɗauke ido na akai ke kin ga a jamu riga ta cin ah gida na na shigo ah, ah. ai kin san wato shi in kin ga mutum yana yana kafa kafa da abin in ka zo ɗakin iyalinka sai ka sake wa ya ka dora hula ka dora me kai ka sa malaman a matsa mata yauwa a ni da ni da gidana na mata maka zaune ka huta to aka ake so ai in ga ai ai wara kenan yanzu kamata yi ai da zuwa ban da Gana fito yanzu mu

ko me daidai haba mala lokacin da kake ban shawara na gani nake kamar ma baka da hankali har da zan ce kai sai kuma na ce kai wai an ce gurguwar shawara ma shawara ce in ka dauka kaga gurguwa ce to wani in ya baka irin ta ba za ka dauka ba to amma yanzu gidana lafiya lafiya kalau Allah Allah nake yanzu in zuwa karfe nan da minti talatin ka yayi wannan da sha biyar ma zan dama a rayuwa da abin da ka rike Allah kuma kai hakuri insha Allah ƙarshen shi akwai nasara kuma ba abin da zan ce maka sai dai ina taya kamar na ba komai ya kawo maka wannan nasarar ba illa hakuri da kai da su tunda ka san mata sai a hankali kuma eh, amana dole mu ta Mm. ubangiji allah ya tabbatar mana da farin ciki mm. da zaman lafiya a gidajen mu da, ya tabbatar mana a jihar mu da kasar mu baki da ai dama ita shawara mm. tana da muhimmanci ka nemi wanda ka amince da shi ku yi ba abin da zan ci sai dai ubangiji allah ya ci gaba da tabbatar mana da farin ciki da zaman lafiya a gidajen mu jihar mu da kasar mu baki daya hello baby ina zuwa <laughs> zuwa e to ba ni ita ma ba ni ita ah, ya aka yi <laughs> me kuke ne a ah, to to to to gani nan zuwa a ne a ba komai mixin za ku yi to ku yi mixin din ba komai gani nan zuwa eh